الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna muna wannan rana ta idul abaha wadda take cike da tarin albarka kamar wadda aka saba ga irin wannan munasaba ko haɗuwa domin gabatar da idi akan ƙoƙarin fassarama ‘yan uwa abinda hudu ba na kumsa saboda amfani ya gani gaba ɗaya wanda bayan an yi da sallah za a karanta ta ne a cikin yaren larabci wannan kuma sai mu karanta ko bayani da yaren gida hausa ke ta insha Allah subhanahu wa ta'ala yau dai muna goma ga watan zulhajji hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara inda muke daidai da ashirin da ɗaya ga watan takwas dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan hudu ba ta wannan shekara ta kunshi abubuwa masu dama zan ta ambato mana koda guda goma daga cikin abin da hudu ba ta ambata abu na farko da hudu ba ta fara da shiya shi ne hudu ba ta fara da tsarkake Allah da kaɗaita Allah da girmama Allah da yabo ga Allah da bayyana bunƙasan mulkin Allah wannan shi da abu na farko da hudu ba ta ambata abu na biyu kuma hudu ba ta ci gaba da bayani akan abin da an maudu'in ta saboda abin da an maudu'in hudu ba shi ne saboda ni Allah ya halicce ni, to sai hudu ba ta da bayanin talitta da taliki na harko wanda Allah ta'ala ya ware talitta wanda shine annabi Adam alayhi salam abu na uku da hudu ba ta tattauna a kan shi hudu ba ta yi bayanin cewa ɗa'a ta mai ɗa'a ba ta amfanin Allah haka sabon mai sabo bai cutar da Allah duk duniya mu taru mu zama kamar abubakar siddiq a radiyallahu anhu wannan bai kara Allah da komi amfani zai dawo a kanmu ne duk duniya mu taru mu zama kamar abu jahil wannan bai cutar da Allah da komai cutar za ta dawo ne a kanmu abu na hudu da hudu ba ta tattauna shi ne ta ambaci aikin hajji da rukunansa kamar tawafi da sa'ayi da ihram da tsayuwa a harfa wanda aka gabatar a jiya abu na biyar da hudu ba ta tattauna a kan shi hudu ba ta umarce mu da cewa kowa ya yi ƙoƙari ya nemi aikin da ka sa ya samu cancantar samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ta hore mu ita ba da cewa mai ɗa'a da shugabanni jagororin al'amari da barin yi musu ta'awaye da barin hita da cikin musulunci kenan mu tsaya mu ta musulunci a Allah ya karfi rayuwar mu kuma da Allah ta'ala ya ce wala juna illa wa antum muslimun sannan kuma Hukuma ta ambaci wasu abubuwa masu girma da cikin sha'anin addinin musulunci abu na shida da hudu ba ta ambata ta sanar cewa ɗaura sabon tuha a ranar idi ba shi ne mai arziki don ya ɗaura sabon tuha ba ba shi na wanda ya kowa ba ba shi na wata ɗaukaka ba ko martaba ko muhibba a wanda an mai arziki wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ci nasara aka nisa wuta aka a aljanna Allah shi nuna wani karan abu na bakwai da hudu ba ta tattauna akan shi ta yi magana akan horo da alhairi da hannu da abinci abu na takwas hudu ba ta yi magana akan muhimmancin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na tara hudu ba ta yi bayani game da rashin karewar ni'ima a gidan lahira idan Allah ya yi ma arziki ka shiga cikin ni'ima a gidan lahira ni'iman nan ba ta karewa har abada Allah ya sa mu cikin bayi ne waɗanda za su shiga cikin ni'ima abu na goma hudu ba ta kammala ta cika da yin addu'a ga al'umman musulmi da addinin su na musulunci ga dukkanin sassanin duniya gaba ɗaya kamar wada kowa ya sani kowane mai yana da haƙƙi a kan ya yi ma ɗan uwansa addu'a a matsayinsa na musulunci cikin waɗannan abubuwa guda goma waɗanda ba su kawai hudu ba ta ambata ba amma kamar su ne abubuwan da su ne waɗanda yake kamar jigo ko jagorori na abin da hudu ba ta kirane mu ta ambace mu zan ta fara guda in yi magana a kai ne wanda ya shahe ni ya shahe ka ya ma shahe kowa wanda Allah ta'ala ya halitta abinda a maudu'in wannan hudu ba shi ne saboda ni Allah ya halice alhamdulillah maluma sai mai musu addu'a ta Allah ya taka musu da alkhairi a masallatai a gidajen rediyo a gidajen talabishin da wasu tashoshi mabambanta na duniya ko yaushe malamai na waɗa mana da dalilin da ya sa Allah ya talice mu wannan ko saboda mu bauta ma Allah hakika huduma ta tattuna akan al'amari mai girma wanda shi an manuha babba game da talittar ɗan adam wanda ita ce ibada wanda baiwa ɗan adam ya ɗabbaka ibada ta yi, ya bauta ma Allah bisa ga abin da an ka talitta shi a dalilin shi na ibada ba tare da ilimi ba <clears throat> shi kuma ilimi abin da ake shi ya ta jahilci shi kuma jahilci cuta ta tana da yawa jahilci yana da curutoci masu yawa zan ta ambaci wasu daga cikin cuta ta jahilci wanda cikin babu mai son a ce mai jahili sannan kuma ba hikima na ba ga mai da'awa ya zo ya ce ma mutane jahilai kuke kuma yana son ya kira su su karba don kama shaidan ya kama ya kama ma shaidan wajen a hura zukatansu a jahilci suna na na wani kunkun abu maras kyau wanda babu mai tsoni duk wanda ka gama da shi kacce mai gawa ta malam zai ji daɗi cikin rayuwa ce amma kaga mutum ka ce zannu da zuwa jahili kaga ka bi fitina kenan dan ba mai san jahilci ba mai san ya jahilci addini ba mai san ya jahilci ma duniyar da yake ciki musamman ga wanga lokaci da muke ciki wanda Allah ya kawo mu na ci gaban ilimi kuma da bunƙasar ilimi abu na farko tambaya ce wadda ta jeho kanta tambaya ta harko da ta je kanta a tsakankanin mu al'umma cewa da ƙaƙa wanda yake shi a oba zai tarbiyyar ‘ya'ya ne kuma ya kyautata wannan tarbiyya ba tare da ya san ilimin addini ba ƙaƙa za ka yi kai tarbiyyar ɗiyanka tarbiyyar da musulunci ka bukata kuma baka san addinin Allah ba kuma baka ɗauki yaranka ka kai su wurin da za a koya musu sanin addinin Allah ba in kai Allah bai hore mutu ba. a amsa wannan tambaya babu baiwa ka aza ɗiyanka ga tarbiyyar musulunci kuma kai baka san musuluncin ba wanda kishiyar haka su ma ‘ya'ya ya za a yi to yi ɗa'a ga mahaifinsu kamar wata Allah ya yi bayanin ko a ‘ya'ya su yi ɗa'a ga uwaye kamar wata manzan Allah ya bayyana muhimmancin biyayya ga uwaye kaka za a yi ɗiyan da ba su da ilimi su yi da azurwari amsa babu da ke nan, lalle ne uwaye su sani Allah ya aza musu sanar da ‘ya'yansu addinin Allah wada za su yi musu ɗa'a wada Allah ya tsora. To tambaya ta biyu a yi miji ya ba mata haƙƙi ba tare da ilimi ba ka aje mata guda ko biyu ko uku ko hudu da za a yi ka ba ta haƙƙinta ko ka ba ta haƙƙinsu kuma ba ka da ilimi ka san addinin Allah ba kuma kana son ka ba da haƙƙin ya za ka yi amsa bai yi wa kaga karanta shi su ko karanta shi ta addini yana a kan ka ɗaure aure an haɗa mata haka ya za a yi mace ce mijinta ta ba tare da ta san ilimin addinin Allah ba kaga wannan bai yiwa sai a yi zama irin da dabbobi ta haɗa mai bakan magana ya haɗa mata ta yi mai abin da ta ga dama ya yi mata abin da ya ga dama ba tare da bin shari'ar Allah ba da haka kenan babu makawa miji ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cewa za a tambaye ka game da sha'anin gidanka iyalinka ita ma mata ta sani za a mata tambaya game da ainihin sha'anin mijinta amma haƙƙi yana akan shi lalle ne ko dai ya koya mata ko ya ba ta dama ta ta yi ta koyo in ba haka ba Allah zai tsare shi ranar alkiyama sai ya ba ta haƙƙinta tambaya ta uku ya za a yi ɗan uwa ya ba ɗan uwa ne ake yi kuma alhali bai da ilimi na addinin Allah ya za a yi ya san haƙƙin da aka yi ne kuma babu ilimin addini Allah ta'ala yana cewa ka ba ɗan uwanka na zumunta haƙƙinsa to ya za ka yi ka ba shi haƙƙin ga ba tare da ka san ilimin addini ba shi ma ya za a yi baka na ta haƙƙi wanda kaka bukata gare ba tare da sanin addini ba amsa bai yiwa babu makawa sai ya zamana dan uwa na da ilimi dan uwa na da ilimi kowa ya ba wani haƙƙi ne kamar wada Allah ya yi umarni kamar wada shari'ar Allah ta hura tambaya ta hudu ya za a yi makwabci ya ba dan uwa ya ba makwabci ne haƙƙin makwabtaka kuma ba tare da yana da ilimin addini ba ta yadda ba zai nemi fararen ruwa ta zo ta kare gina shi ba ta yadda ba zai zuba shara a garkar shi ba ta yadda ba zai cutar da shi da kowane irin abu ba ta yadda in Allah ya hore mai ya ɗaukaka shi akai ne ya ɗan ba shi gudunmawa kuma ba tare da yana da ilimi ba bai yiwa kullum gida ne cikin kamshin kayan daɗi wanga ko ba a ma dawa abinci ma ba ruwa ne ya za a yi shi ma ɗaya makwabcin ya ba wanga makwabcin ma da an mawadaci ya ke ne kuma ba tare yana da ilimi ba shi ma bai wa ko bai baka ba a'a kai matsayinka na makwabci ka ba shi haƙe ne da Allah ya aza maka ka ba shi shi kenan da za ka san haka sai kana da ilimi za ka jahilci cuta ta mabba cuta ta baka abu na a tambaya ta biyar yaya za a yi ɗan kasuwa ya ba ‘yan uwa na ‘yan kasuwa haƙƙinsu na mu'amalar zaman kasuwanci bai san addini ba. Ka ɗauko kayan mutum, sati guda ya tashi ta yi ya toka ce ga kayan kanan ban sai ba. don ban sai suwa ba magana ba ka kuɗi babu kaga ka san haƙƙin da an bisa gare ka ba in ya kawo baka da ba shi magana mai daɗi aka shi ma abokin ka mai kawo maka kaya ya za a iya baka haƙƙinka na wanda ka mu'amala da shi bai san shari'a ba bai san ilimi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan mutumin da mai sauki ne wurin saye mai sauki ne wurin sayarwa mai sauki ne wurin neman bashi mai sauki ne wurin neman biya tambaya ta shi da wanda duk bai yiwa sai da ilimi tambayoyin ga ya amsa su ilimi na shida kaka za a yi manomi ya ba makiyayi haƙƙi ne ba tare da ilimi ba ga burtali na hanya mai girma duk wanda Allah ya sa rayuwa ce ta kai shekara hamsin ya san burtali kuma da ya tashi shi ya su ko su ya ga burtali ina yake yanzu duk wanda ya tashi ya san akwai hurumi inda an ka keɓe mahilla ni su yi kiwo ina yake yanzu gidaje ta za a yi kai manomi ka ba makiyayi hakke ne ta hanyar rashin nome musu burtali ta hanyar rashin halaka musu hurumi inda za su ciwo ya za a yi makiyayi ya ba manomi haƙƙe ne ba tare da ilimi ba afsa babu don ya ga babu kowa daga shi sai Allah sai dabbobi ne sai tura su can kare kaga inda yana da ilimi da bai haka nan ba Za ka babu shakka da manomi da makiyayi suna da cikakken alaƙa mai kyau, magabatanmu Allah shi musu rahama sun tsara alaƙa mai kyau daga baya an roshe ta a gyara tambaya ta bakwai Ƙaƙa za a yi wanda an zaune ga hanya ya ba mai shuɗa bisa ga hanya haƙƙinsa manzan Allah ya karanta shiri in ka ga abin da yake haramun na kulle idonka in ka ga abin yin nasiya kai nasiya in ka ga wanda yake magabacin kara yi mishi sallama ko ma ba magabacin kara bai iso kai ma sallama dole kamar aka masu shuɗa ga hanya ya za a yi su ba wanda an zaune ga hanya hake shi ba tare da ilimi ba mun kusa mu koma kamar rayuwar turawa ka gamu da ɗan'uwanka musulmi ya gamu da kai ba ka dibi ne bai dibin ka ka waye ya waye mun koma ba ba mu da Allah da manzo suka ce ba ka watsa sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda shi abin da shari'a ta hora da haka kowa na da hakke. mai zama da hanya na da hakke. wanda ya race a kai ne dole ya bi ilimi mai bi ya wuce yana da a akan hanya akan wanda yake zaune shi ma dole ya nemi ilimi jahilci ba zai taimake mu ba abu na takwas da na, sauran al'umma za su darajanta malamai alhali su sauran al'umma ba su da ilimi ba su nemi ilimin ba mallami bai da aiki bayan wa'azi mallami bai kamata ya sa riga mai kyawo ba bai kamata ya sa walla ko takalma masu kyawo ba bai kamata ya shiga mota mai kyawo ba bai kamata ya zauna cikin gida mai kyawo ba ya za a yi abinda a haƙƙe ne janaza wa'azi karantar da al'umma ɗiyansu mazansu da matansu da uwayensu ya za a yi waɗanda malamai kullum suna iyaka kokarin su Allah ya sani na karantar da mutane a kafaifan da na ambata to amma wani irin darajar tawa akwai a wurin sauran al'umma daura da malaman nan me kawo haka rashin ilimi ba san muhimmancin malaman ba ballantana su darajanta su su girmama su amma suna zargin su in sun sa kaya irin tasu. kamar dai su malamai Allah bai ba su ko to Allah yana ba kowa Allah kuma shi ba kowa ya hore mu kowa dare da rana suna nan cikin karantar da al'umma tambaya ta tara daga kaza za a yi waɗanda a shugabanni da jagorori su ba da haƙƙi akan waɗanda aka jagoranta ba tare da suna da ilimi ba su ba da haƙƙin da ya rataya a su. baiwa da haka kenan shugabannin mu ma Allah ya aza musu su nemi ilimin addinin Allah don su sauke nauyin da Allah ya aza musu da kada talakawa za su yi biyayya ga shugabanni babu ilimi don ko ba su ko ba su yi abin da an ka ce ba mu mu yi musu abin da an ka aza mana sun yi umarni mu yi musu da'a in babu saban Allah sun ba mu shawara mu diga mai amfanin mu ba magana wai mu yi musu tawaye ko mu balle musu ba a'a don haka da shugabanni da talakawa ko waɗanne ana bin su ba shi neman ilimi don al'umma ta zauna lahiya yan ƙasa na buƙatar abu yi musu tomi an magana su duk da dai man turu ya yi tsada ya yi da dori amma yanzu mutum nawa ka zuwa a ce sai ka da ɗari biyar wai sannan ka shiga don kana da alwarma a sama mai ga yana haɗi ɗaka a kai a sai ma ga yana da haka shugabanni su ba da talakawa haƙoƙin da Allah ya aza musu talaka kuma su yi biyayya mabiya su bi shugabanninsu ga duk abin da yake ba sabo ne na Allah ta'ala ba babu na goma wani shi an mafi musiba na goma ga shi an mafi musiba shi an mafi kai matuƙa wajen ƙetar iyaka Allah shi ne masu kashe bayan Allah bisa da zalunci da ƙetar iyaka bayan Allah da ba su da zunubi ba su da laifi tare da cewa su masu kashe su suna zubar da jininsu sun san cewa waɗanda da suka kashewa sun yi imani da Allah ka jirayi mutum ya gama sallah ko yana sallah ka kashe shi wanga babban musiba ta wadda annan cikinmu, Allah shi yi mana damuwa shi mana maganin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin alqur'ani duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamako ne wutar jahannama zai dawwama cikinta Allah ya yi hushi da shiya Allah ya la'ane shi Allah ya mai tanadin azaba mai tsanani Allah ya ba mu tsoro game da kashe mumini ƙara guda to ina ga wanda ya kashe gwamman musulmi ina ga wanda ya kashe ɗaruruwan musulmi ina ga wanda ya kashe dubban musulmi babu li babu la kai duk da wanda ba musulmi ba ka kashe ha haka siddan to kana nan bisa kanka addinin musulunci bai yadda da asara icce ga banza ba bale rayuwar mutum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai kai farmakin yaki zai dakata bayan gari in ya ji an yi kiran sallah ya gane musulmi na ba a zuwa yakin su to ba ni labarin mai zuwa masallaci ya kashe masallata shin wai jihadi na yake ko mina na in dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai tsaya ya saurari mutanen gari ya ji a halin su ya gane halin su na kwarai na ya kyale su to ina gare ka Allah ya ambaci abubuwa guda biyar bisa ga wanda biyu ya kashe wani babu haƙi kuma na bala'i na ɗaya zai dawoma cikin wutar jahannama wasu na sheka jahannama an kada duci bakin gaba jahannama sai da ya shekara saba'in yana shawagi sannan ya kai kasanta Allah zai saka ma duk wanda ya kashe wani da wutar jahannama ɗaya na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai dawamar da shi cikin gidan wuta ya dawama cikin ta har abada a dalilin ya kashe bayan Allah da ba su aikata laifin komi ba manoma bayan Allah suna noma abin da suka ce, ba san laifin laifin suka yi ba a zo a kashe su Allah ya tana da mishi azaba mai tsanani zai dawama cikin ta har abada na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gawarta mai abin da ya gabatar da wanda zai yi bisa ga kaddarsa don masu na da ya da amma in yayi a kai ya ci ƙarshen sallah sai ya nemi kariya daga azabar wutar jahannam amma ka kashe waɗanda za su sanadin ka dawwama wutar jahannama abu na uku Allah ya yi hushi da shi wasu na sheka kaka hushin Allah yake bayan ya shiga cikin wuta ya dawwama ciki ga hushin Allah ko shugaba ya shi da kai yau ai ka shiga uku bale Allah abu na hudu tabbatar la'ana da nisanta da garamar Allah za a faro shi can cikin wuta jahannama wanda zurfinta ya kai tahiyar shekara saba'in wanda babu wata mota da ta yi gudun da ka iya wannan ta kai cikin shekara saba'in duci na aka saki ya yi shawaki ya dire bayan da shekara saba'in ta cika abu na biyar Allah ya tanadin azaba mai tsanani ga wanda ya kashe mutum musulmi fara guda. Ya ku bayan Allah, abubuwan da ka faruwa cikin ƙasarmu da sauran ƙasashe, duk wanda ya ya kashe wani, da gangan, to wallahi ya sani ya kaɗa kai ne cikin bala'i. Ya kaɗa kai ne cikin halaka, zai waɗa cikin ukuba abinda bambanci ne da waɗa cikin ta mutuwa. wanda ya kashe mutum guda to ina ga wanda ya kashe goma ina ga wanda ya kashe ɗari ina ga wanda ya kashe dubu to kowa ya san cewa inna rabbaka la bil mirsad Allah na nan na jiran ka zuwa abin da za ka yi sai ka kare sannan ka zo ka iske Allah to wanda an mai girma da musiba bisa ga wanga mai kashe mutane mai yin sababi mai sababi a kashe mutane wanda shi na zai kirkirawa ya kitsa ya ɓoye Allah ya sani ko kowa bai sani ba a ta ya kashe mutane kaga zai koma da zunubi bisa ga zunubi ga zunubin kullawa ga zunubin sa a kashe ga zunubin wanda an ka kashe da kuma nashi zunubin wanda a ranar lahira in ka kashe mutum nan duniya an sani ko ba sani ba da ganga ran lahira sai ya ci falaka gaba ga Allah ya ce Allah ka wa ni mini mai ya kashe ni tambayi shi Allah ga shaidu can cikin suratul kiyama wa idan mawudatu su'ilat bi ayi zambin kutilat shin haka ɗaya rai ne ya kawace mai ya shirya a kashe bayan Allah da basu yi ba Allah zai kama shi zai tashi gaba ga Allah ran alkiyama shin ya yi haka na don ya samu wata kujera daga cikin kujeri zai bayyana gaban Allah sai wannan ya ci kwalatai an tawo wurin Allah ya ce Allah tambaye shi mini mai kashe wallahi tallahi haka za a yi ranar alkiyama don haka ya ku al'ummar musulmi sani. a rayuwa zub da jini mummunan laifi ne babu irin wanda ba a jiya ba arewa da karaure mutane na sallah masallaci a zo a kashe su kuma wanda ya kashe su saboda ɗai yana jahili bai san addini ba wai ce Allahu akbar ya kashe su waye kabbara kaga banna bisa ga banna ka kashe mutumin da bai ma komi ba Allah ka ji kan malam Jafar Mahmudu Adam kai mishi rahama yana sallah a masallaci an ka kashe shi ba tare da ya komi na kowa ba ba tare da ya saba kowa ba malam albani Allah shi mishi rahama an kashe shi shi da iyalai da iyali ne malam dan mashi Allah shi kansu shi musu rahama Allah ya shirya mai shi ta al'ummar musulmi Allah ya maimaita mana ya sa mu rayuwar mu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanaka